التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانر لهدي biyu ga watan Ramadan a 1438 Hijiriya kuma yau 28 ga watan biyar watan Mai 2017 miladiya a wannan masallaci na Khulafa'ur Rashidun da ke garin Agege a jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya Allah ya haɗa mu a tafsiri a rana ta biyu kuma zama na farko darasi na farko abinda ake nufi da tafsirin alkur'ani shine faɗar da Allah yake nufi a cikin ayoyin da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da fito da hukunce-hukuncen wayannan ma'anonin da kuma hikimomin da ke ciki <coughs> idan kuma kana so ka san me Allah yake nufi wa bubbi zaka komawa a matakin farko shine idan Allah yake kaza sai ka duba ga shin a cikin alqur'ani ya faɗi me yake nufi da kaza din nan ko kuma a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin abin da ake nufi inda ba wanda ya iya fassara magana irin wanda ya yi ta yanzu a matsayin ki na mace sai mai gidanki ya baki umarni sai wata daga waje ta zo ta ce miki ai abin da yake nufi shine kaza shin me yafi dacewa ki koma ki tambaye shi abin da yake nufi da kansa ko kuma ki amfani da maganar wata ko kuma shi mijin yace ga abin da yake nufi wata kuma ta ce a'a ba wannan ba ga wani abin da yake nufi din ba ai masa adalci ba idan aka ce za a koma wa wata daban a kala maganarsa to Allah shine da kansa yake bayanin abin da yake nufi ko manzansa sallallahu alaihi wasallama yayi bayani idan Allah subhanahu wataala ya ce lailatul qadar to sai ce mana wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr a wata aya kuma sai ga mana cewa lailatul mubaraka kuma yace mana fi ya yufra kullu amrin Ake in muka hada nan da nan sai mu ga mun tashi ne ake yi da yasir kadari a cikin alqur'ani hudan lil muttaqina qur'ani shiriya ne ga masu takawa suwaye masu takawa sai yace allazina yuqimuna salata sune wa'anda suke tsaye da sallah wa yutuna wa mimma razaqnahum yunfiqun har izuwa ƙarshe saboda haka yawanci idan za mu fassara alqur'ani za mu koma wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Qur'anin ya sauka a gaban su kuma sune sahabbai wanda Qur'anin ya sauka a gaban su sune sahabbai wani abun ma akan su Qur'anin ya sauka wani daga cikin sahabbai ya kasance idan wato ainihin a wasu yi tafiya ko sahabbai sun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka sauka a wurin da ba ruwa a wurin kuma ba su taho da ruwa ba wasu sun kwana da janaba sun tashi ana so a yi alwala wasu ma suna so sai sun yi wanka a yi sallah sai Allah ya saukar da ayar taimama kun ga akwai wanda zai iya baka labarin me ake nufi da ayar taimama irin waɗanda abin ya faru a gaban su ko taka babu ba zai yi ba <coughs> ummuna Aisha an mata sharri Allah ya kare da a gare ta an tuhume ta da cewa an kama ta da laifin alfasha da ita da wani sahabi Safwan ibn Mu'attil sai Allah ya saukar da ayoyi 11 yace wanke sai yake nuna cewa ƙarya aka yi mata yanzu akwai wanda zai baka labarin wayannan ayoyin irin wacce aka saukar da aya saboda ita kun ga lalle su sahabbai su ta fi kowa sanin me Allah da manzon su suke nufi a cikin littafi to shi yasa idan ana tafsiri sai a sai Allah ya ce manzon Allah ya ce ta hanyar sahabbai muke samu <coughs> to koda mu samu magana Allah da manzonsa ba kai tsaye to in muka samu maganar sahabi wanda bata ci karo da maganar wani sahabi ba irin cin karan da zai iya sawa su zama hannun riga to sai mu dauki maganganun sahabbai saboda a gaban su Qur'anin ya sauka kuma su suka fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna jin larabci irin larabcin da Qur'anin ya sauka a lokacin da shi kuma sa'an nan su ba bambancin aqida ko bambancin mazhaba ko bambancin dariqa su duka da farkin su daya dan haka ba za a ce wani yayi amfani da san rai ya fassara Qur'ani ba yasa duk abin da muka samu daga wajen sahabbai muke riko da shi to daga nan kuma sai mu dinga tsallakowa zuwa ga almajiran su sai almajiran almajiran su sai almajiran almajiran almajiran su ah, babban abin da zamu dogara da shi wajen tafsirin shine fito da asalin ma'anar ayoyin da bayanin hukunta hukunta tunda alqur'ani littafi ne na rayuwa baki daya <coughs> ya kunshi dukkan abin da dan adam yake bukata wanda zai kai shi zuwa ga ubangiji ya kuma nuna masa hanyar yadda zai je ya nemi abin da zai taimake shi a duniya ba lalle ne qur'ani ya zo maka da bayanin rayuwar duniya daki daki ba ko da ilmai daki daki amma ya zo da asalin likitanci wanda idan likita ya shiga cikin alqur'ani zai samu asalin foundation na likitanci amma bai zo da bayanin yadda za a yi fiɗa da yadda za a ba da maganin rashin lafiya kaza ba sai dai ya zo da dunkulallin ayoyin da suke nuna cewa aje a tambayi masana fasalu ahlal zikri in kuntum la to idan muka zo bayanin da ya shafi haka ba laifi bane ba dan mun dauko maganganun masana na zamani da na dama da suka yi bayani akan abin da addini bai hana mu muje mu koya ba hukunta hukunce dunkulallun hukunta hukunta na fitu duka qur'ani ya zo da su sunna ta zo ta yi mana bayani daki daki to lokacin da muka zo kan ayar da take da buƙatar yi ƙarin haske da bayani ta hanyar ɗauko maganganun malamai da sharhi to wannan shi ma babu laifi qur'ani ya zo da ayoyi gamammu dunkulallu na tarbiyya da ta hankula da ta zukata to shi ma kuma zamu sake komawa wato maganganun malamai da suka yi sharhin wayannan abubuwa kasancewar tafsirin na mata ne ba ma buƙatar sai mun tsawaita wajen fito da matsaloli na ilimi masu zurfi musamman a irin rigar su ta ilimi ba laifi ne ba idan mun kwaso su mu soko su ko mu zuro su a wani mazirari na tarbiyya da wa'azi domin yawanci in ka ce za ka tsawaita wa mata da bayanin abin da ya shafi bayanin matsaloli masu zurfi na ilimi sai ga suna bacci kuma daga ƙarshe a tashi a ce to an zo makaranta me aka gane to Allah ba su gane ba su sun fi so a zo suratu yusuf ayi bayani su ji yadda aka yi aka kama annabi yusuf su ji tausayi Allah sarki su ji an jefa shi a rijiya Allah sarki su an fito da shi an kai shi gidan sarki amma ya tafa su ji matan sarki ta ne ce Allah sarki yanzu ga duka suratu Yusuf mata sun haddace to akwai soyayya a ciki akwai tausayi akwai kaza akwai batan yaro jefa shi a rijiya yawwa ko ka zo musu da bayanin abin da suke da alaka da shi kamar kana bayanin ayoyin cikin suratul baqara da suke magana akan harkar tsarki da al'ada da harkar saki da harkar aure ko ayoyin suratul ahzab ko ayoyin suratul nisa'i ko ayoyin suratul talaq ko ayoyin suratul tahrim to mata suna son irin wannan to ba za mu dauki abin a matsayin wa'azi kawai ba mu kyale ilimi sai mun yi ilimin amma duk da haka za mu ringa yadda bangaren jan hankali da kuma abin da shafi wa'azi fatan mu shine Allah ubangiji ya ba mu ikon fa'idantuwa da abin da za mu karanta kafin mu ci gaba masallaci wuri ne da ya kamata a kyautata shi a mutunta shi mu musamman bugu da ƙari da shi kuma za a karanta alƙur'ani to kuma ga yara an zo da yara yara ƴaƴan kowa ne duk wanda baya son yaro ba shi da imani a zuciyarsa don haka idan wata ta zo da ɗa kake ji cewa kaman ba danki bane ji cewa kaman danki ne abinda duka zaki wa danki na kyautatawa ki daure shi ma wannan ki masa a matsayin kyautata to amma a kula da wani abu kar a bar yara suna tasowa daga inda ake karatu suna tsallakowa nan idan yaro ya tsallako ba shi da laifi amma uwarsa tana da laifi na ɗaya kenan kar a bar yara su fada ko su surutu duk yaron da ba za a iya amincewa fadansa da surutunsa ba to kar a zo da shi a nemi inda za a bashi domin Imam Malik baya yadda a zo masa da yara a wajen karatun sa, yace saboda yaro ba shi da hankali zai iya keta alfarman majalisin karatu bai sani ba kuma shi yaro ba za ka da shi ba to da Allah in har aka tabbatar da cewa yaro zai yi kirniya ko hayaniya to kar a zo da shi in kuma an san yaro ne wanda yake bai cika motsi ba ma bai cika hayaniya ba ko hayaniyar tasa ba hayaniya ce da za ta iya takurawa ba to ba laifi bane in an zo da shi amma cikin ku naɗa nada za su tsawatar sai da an ga wata tayi abin da bai dace ba sai mun yi magana ba baiwar Allah bari in ba za ki iya ba dai na zuwa in an yi recording a kai Allah sai ya ga yake, ya san yara ne suka tsaye da shi in an zo da yaro saboda larura ta dan adam ba a san zai yi kuka ba sai ya sa kuka to a dauke shi a fita da shi kawai a rarrashe shi in yayi shiru sai a dawo in ma bai shiru ba a zauna za a jiyo karatun daga waje ba wai dan mu ba sai dan kiyaye mutuncin abin da zamu karanta na alqur'ani an yadda da wannan uzabi ittifaki duk wata ta kaiwa mana doka zamu sallame ta waje an yadda da wannan ko yawwa duk wata tai zamu nuna ta mu ce hajiya mai hijabi irin kaza ka kitata kuma mu ba tikitin sallama kar ta ƙara zuwa in yaso in tana bukata sai ta dinga bi daga waje da kai karatu da mutane da yawa ba su mutunta karatun ba gwanda kai da kaɗan ɗin da suka san mutuncin karatun an gane ko Allah ya sa mu dace za ku iya rubuta tambayoyi musamman da suka shafi karatun da muke yi idan ma sun shafi rayuwa da addini wanda ba su da alaka da karatun da muke yi ba laifi bane a yau tambayoyin a kawo in muka yi nazari sai mu ga yadda za a yi a ba da amsa kuma inda hali ladabin zama a majalisi shine a fara cika sahun gaba sannan sai sahun da yake bayan sa sannan sai sahun da yake bayan sa amma ba wajibi bane kada wasu su zo su taru su ware a kan gefe guda su kadai ko dai saboda matsayinsu a cikin al'umma ko saboda wani abu makamanta haka wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci a cike sahun gaba wata rana kamar yadda ke cikin hadisin Abu Waqid bin laythi daga Bukhari ya rawaito shi manzala kuma yana cikin majalisi yana karatu sai ga mutum uku sun zo suna zuwa sai ɗayan su sai an zo daidai mazan manzo Allah sai ya koma ya fasa shigowa ɗaya biyun kuma sai suka shigo ɗayan sai hango an bar waje a can sahun gaba ba a cika shi ba sai ya tsallako sai ya zo ya cika wajen ɗayan kuma sai ya zauna a ƙarshe inda sahu ya tsaya da aka gama karatu sai manzo Allah suna ce ala ukhbirukum ala ukhbirukum bi hadha an-nafar ath ko in ba ku labarin wayannan mutane uku suka ce ya rasulullahi me zai hana sai manzo Allah sama ce to amma na farko da kuka ga ya tsallako ya taho nan to awa ila Allah ya tattaro wajen Allah ne fa awallahu ilai to shi ma duka abin da yake nema Allah yana tare da shi Allah ma ya tattaro ya kare gare shi sai sai amma ɗaya na biyun ku da ya samu wuri ya zauna a can baya inda ya ga waje ya tsaya fastahaya Allah ya ji kunyar Allah baya so ya tsallake mutane fastahaya Allah minhu shi ma Allah yana jin kunyarsa duk wanda Allah ya ji kunyarsa kun ga ya taba yace wa amma salisu amma na ukun fa adbara ya jiya bayan sa fa adbara Allah anhu to Allah ma ba ruwan sa dashi saboda haka ina yi muku wasiya da idan kuka zo ku fara cika sahun gaba daga shi sai sahun da yake biye da shi daga shi sai sahun da yake biye da shi za mu fara suratul suratul luqman suratul luqman wataƙila ai mamaki me yasa ba za mu fara daga bakara ba ko ba za mu fara da kaza ba wanda yasa muka fara da suratul umar da ya yi uku ne dalili na farko bara mun yi tafsiri a fatakon mun tsaya a suratul rum to kuma a jerin lissafin surorin qur'ani daga suratu ar-rum sai suratu luqman saboda haka za mu fara da suratul luqman dalili na biyu kuwa shine suratul Luqman tana ɗaya daga cikin surorin Alƙur'ani da suka ƙunshi tarbiyya zuzurutun tarbiyya kai ka ce ma an saukar da ita ne saboda tarbiyya ta tauhidi da tarbiyyar yara ku kuma mata ne ba abin da kuke buƙata irin tarbiyya ta tauhidi da jahar aqida da kuma yadda za ku tarbiyyantar da yara wannan shine dalili ne dalilin mu na uku kuma shine in Allah ya ƙaddara mun gama ta mun shiga suratul sajada to suratul sajada tana da alaka da rayuwar mu da kullun da kuma bayani akan tashin alkiyama domin gyara lahiran mu to in muka tsallaka uwa uba sura ta gaba kuma ita ce suratu al-ahzab ita kuma gaba ɗaya ta dauko mana tarihi da sura da hoton gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai bayanai na aure da saki a ciki to wai dan mahanzarta in Allah ya sa muna da rabo mu samu mu cimma waɗannan surorin ko da iya su muka tsaya an kuma Allah ya ce mu ce mun shiga cikin suratu yasin da sauransu to na san wannan alheri ne daga ubangiji subhanahu wataala za mu saba to wannan ke yasa muka ce za mu dauka daga suratu a suratu luqman kamar yadda dan uwa al-Sheikh Muhammad al-Sudani ya gabatar ni sunana Abubakar Abdulsalam Muhammad daga birnin Kano kuma ni ne zan jagoranci wannan tafsiri ga dan uwana Alaramma Malam Tukur Jakada Abu Amir wanda dan asalin birnin Kebbi ne amma mazaunin garin Abuja ne Makarantun Alkur'ani ne girma kuma masanin fannoni na ilimi gwargwado da na zamani da kuma na Alkur'ani zamu nemi taimakon Allah subhanahu wataala mu fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai raban sani ba bana an fara karfe yau an fara karfe 11 shin kullun 11 zamu dinga farawa 11 ko haka ne ko 11 shine lokacin fara ba lokacin zuwa ba zuwa sai a zo kafin 11 kila ma in wata ta zo da ƴan kayanta na kasuwanci sai su gama kasuwancin kan a shigo masallaci in an shigo masallaci duk wacce aka tana kasuwanci manzon Allah ta yi a ce mata kar Allah ya sanya mata albarka kar Allah ya sa ta riba qulu la arbaha Allahu tijarataka fa innal masajid lam tubna li hada to shikenan sai a dan tattauna a yi hira na san dai ba a yi gulma ba an zo masallaci to a dai tattauna a yi zumunci ana shigowa masallaci kuma sai a bude Qur'ani ah, mata masu period masu al'ada wayanda suke asali shine ya kamata mutum in zai dau Qur'ani ya zama yana da tsarki amma in larura ta koya irin wannan ta kama ko mace tana period idan wata za ta iya budewa ta kalla tare ba ne in kuma ita take buƙatar sai ta rike za ta samu nutsuwa ba ne ta yi alwalata ta rike wannan baya cikin abubuwan da suka haramta a bisa zance mafi inganci na malamai inda hali kuma a dinga daukar Qur'anin kada a zauna haka nan domin in alaran ma ya karanta a tsaru da karatun wanda ma bai iya ba wacce ba ta iya ba sai ta iya a wannan karatun wacce ta iya kuma sai ta ƙara iyawa an gane ko Allah ya samu dace Allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل لله بغير علم ويتخذها أهضا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فباشروه بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ta suratu luqman wannan shine sunanta da ya tabbata daga salaf as-salaf as-salih Allah ya ji kansu da rahama wanda kuma bisa dukkan alamu wannan shine sunan da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da shi ko an kira ta da shi a gabansa abinda yasa kuma aka kira ta da suna suratul luqman saboda a cikin ta akwai kissar wani bawon Allah da ake kiransa Luqmanul Hakim wanda zamu ji labarin sa da tarjumar sa wannan sura in ka dauko lissafin alqur'ani daga sama suratul fatiha suratu al-baqara al-imran nisa'i ma'ida an'am a'raf anfal tauba yunus hud yusuf ra'ad hijr ibrahim hijr nahali kahfi isra'i kahfi maryam ita ce ta 19 taha ita ce ta 20 anbiya ita ce ta 21 hajj ita ce ta 22 mu'minun ita ce ta 23 النور ita ce ta 24 al ita ce ta 25 an-naml ita ce ta 26 ash-shu'ara ita ce ta 27 al ita ce ta 28 al ita ce ta 29 ar-rum ita ta 30 to sai kuma suratul luqman ita ce ta 31 a wannan ina zaton tana shafi na 411 haka ne shafi na 411 ne ko idan kuka duba to ita ce aya ta 30 sura ta 31 a cikin surorin alqur'ani 114 sannan tana da ayoyi talatin da hudu kuma an saukar da ita a garin makka a bisa zance mafi inganci ko da dai wasu malamai sun ce aya ta 27 da 28 da ta 29 an saukar da su a madina tana da kalmomi hamsin tana kuma da harafai da 2121 ma'ana da zaka karanta ta da zaka karanta ta daga farkon ta har ƙarshe to ana sa ran mafi karancin ladan da za ka samu in Allah ya karba sai ka buga a cikin calculator 2121 sau goma eh kaga ladan da yawa ko Dubu biyu ɗaya, to kowane harafi ɗaya kuma lada goma wannan din sai ka maimaita shi so goma zai baka lada mai yawa lada dubu da goma, wanda wannan kaɗai Allah ya karɓa ya isa ya barka ka shiga aljanna amma an saukar da ita ne bayan suratul safat a saukarwa ana saukar da suratul safat aka saukar da ita amma kuma a ajerin surorin da suke cikin mushaf wannan ita ce sura ta 31 a kamar da alaramma ya karanto mana kusa da shafi daya na sura zamu nemi taimakon Allah mu ci gaba da fassara da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon fassarawa bismillah daga aya ta farko bismillahir rahmanir rahim alif lam mim bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yawan rahama wanda rahamarsa ta yalwaci komai a cikin rahamarsa ne ya yadda har kafiri ma ya yi numfashi ya ci abinci ya sha ruwa kuma ya zauna a duniya tare da cewa duniyar ta sace shi Allah kuma kafirin ya kiye masa biyayya amma saboda rahamar Allah ta sa ya kala kafiri ma ya zauna a duniya in ya ga dama ma sai ya tilawa kafirin kuɗi ga mumini kuma bawansa ya hana shi saboda yana tausayin bawan nasa domin akwai wanda idan da an ba shi kudin to kuma da sai ya kafirce kamar yadda ya tabbata a cikin mu'jam na Imam Tabarani da waninsa a daga Mahmud ibn Labid shi kuma daga Qatadah ibn Nu'man sannan an rawaito daga Mahmud ibn Labib shi kadai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad-dunya kama yahmi ahadukum taqimahu min at-ta'am Allah yana hana bawansa mumini duniya saboda yana jin tausayinsa yasa a wasar waye ma wa huwa yuhibbuhu gashi Allah yana son wannan bawa nasa amma sai ya hana shi duniya saboda tausayi kama yahni ahadukum taqimahu min at-ta'am wash-sharab kamar yadda ɗayan idan yana da ɗan uwa yake hana ɗan uwan nasa shan ruwa saboda tsoron kai ya bashi ruwa ruwan ya cutar da shi ko kai ya bashi abinci abincin ya cutar da shi kuma ma Allah ya gaya mana a cikin suratu az-zukhruf yake gaya mana cewa laula an ya an-nas walaula لجعلنا لمن يكفر للرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وزخرفا وإن كل ذلك وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا Ubangiji ya ce ba don kan mutane gaba ɗaya su haɗu akan addini ɗaya na kafirci ba, to da duk wanda ya kafirce da Ubangiji mai rahama, ka ji nan Ar-Rahman, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة da in ka kafirce sai Allah kuma ya sanya gidanka ma ya zama rufin gidan ma na zinariya ne wa ma'arija da kuma matattaka na gidanka shi ma min min fidda alaiha yadharuna in yaso ka dinga bayyana akan ta ana gani wa li buyutihim abwaban wa sururan musanya kofofi da gadaje a cikin gidajensu ala yataki'una wa zukhrufa da dukkan kayan ana to amma duk waɗannan jin daɗin rayuwar duniya ne shi kuma mumini ana so ya dukufa ga ubangiji to kaga saboda ubangiji rahamarsa ta yalwace komai kamar yadda ya tabbata a cikin sunan ibn majah cikin sahihu muslim da sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ya halitta rahama ta ya halitta rahama dari sai ya bar ɗaya a duniya ya kuma jinkirta 99 a lahira wanda da su da wannan guda ɗayan ne uwa take ba wa ɗanta nono saboda tausayinsa uba yake tausaya wa ɗansa duka wani tausayi da rahama da wannan rahama ɗayan ta ubangiji ake ta aiki a nan duniya yasa Allah ya kira kansa Ar-Rahman saboda kafaisarsa da kuma cikar rahamarsa wanda sai an zo ranar alkiyama kamar da ya tabbata a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi tabi'ai suka tambaye shi manzon Allah ya gaya muku kuwa yadda Allah zai tattauna da bayin sa ranar alkiyama sahabbai suka ce sai Abdullahi dan Umar ya ce kwarai ya gaya mana cewa inna Allah la yudnil abdal mu'mina ila kanafi Allah zai sa a kamo bawan sa mumini kamar ke yanzu sai Allah ya sa a so take a kawo shi gaban ubangiji ranar alkiyama daga kai sai shi saboda rahama ba zai bari kowa ya gani ba sai ya ce da mala'iku ku kawo kananan laifuffukan wannan mata urdu alaihi sigar dunubi sai a dinga fito da kananan laifuffukan da mutum ya yan kananan laifuffuka amma kananan a haka za a tara su kaman za su lullube mutum sai ubangiji ya ce maka to wannan laifukan nawa yace ya ubangiji na wani waye ce ya ubangiji ne nayi su to ko kana da uzuri wallahi ya ubangiji ba ni da uzuri sai ka tabbatar da ka halaka zaka shiga wuta saboda rahamar Allah sai ya ce da mala'iku ku mayar da kowane bakin laifi ya zama farin farin aiki to kai da an kawo kananan laifuffukan ba da ko manyan ba kai shiru amma ganin cewa an mai da wayannan sun zama kyawawan ayyuka sai mutun ya zumbure ya zumbure sai ya ubangiji banga manyan laifuffukan ba ina suke banga an kawo kaza ba banga an kawo kaza ba sai ubangiji saboda rahamarsa sai ya ce ai san da kai a duniya ban bari kowa ya gani ba yanzu aiki nawa muka yi Allah bai bari an gani ba mu saba masa saboda rahamarsa da hakurinsa ya kauda kai yace to yau kuma zan gafarta muku shi yasa kakka shiga tsakanin mutum da rahama Allah Allah yace bismillahir rahman arrahim wanda yake da tsananin jin kai da tausayi jin kai da tausayi malamai suna fassara shi da cewa shi wannan alahira Allah zai gwada jin kan dan haka arrahmanu suna ne da kowa yana cin gajiyarsa da arne da wanda ba arne ba amma arrahimu tunda a lahira ne arne ba zai taba ganin wannan rahamaniyar ta ubangiji ko rahimiya ta ubangiji baran alkiyama domin a rana ba sani ba sabo wanda ya kawai shi za a yi wa wanda bai ba kuma sai dai tashi a cikin babu wannan abin da malamai suka faɗa kenan wasu kuma malamai suka ce kai da ar-rahman din da ar-rahim din dukkan su a duniya da lahira ne ar-rahman ga musulmai da kafirai baki daya amma ar-rahim saboda tausayin mu'minai sai nuna musu hanyar da za su bi aljanna da aka je lahira kuma sai ya cika musu alƙawari ya kuma tausaya musu ya raba su da azabar wuta suka kafa hujja da hadisin Sa'ad Allah ya kare da a gare shi lokacin da yazo ya gaya manzo Allah sama yace ya rasulullah bashi yayi min yawa ina so ka taimaka mini da addu'ar da zan yi Allah ya biya min bashi na to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a a ciki yake cewa ka ce rahmana dunya wa rahimahuma Allah kai ne mai yawan rahama a duniya kuma kai ne mai jin kai a duniya rahmanad dunya wal akhirah kai ne mai rahama a duniya da lahira kuma kai ne mai jin kai a duniya da lahira to a takaice dai ar-rahmanur rahim wannan ar-rahman suna ne daya daya na Allah wanda bai halatta a kira wani da shi ba duk duniya saboda haka wanda suke cewa Abdurrahman su ce mai ar-rahmanu to sun yi kuskure sun hada sunan Allah da sunan wani wanda bai cancanci wannan sunan ba Allah ne ka ɗaya cancanta amma ar-rahimu idan za a faɗe shi ba alif da lam a ce rahim to to ya halatta idan mutum yana da tausayi a ce masa rahimun ce wani rahimun yana da tausayi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya yaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin suratul tauba karshen ta yake laqad jaa laqad jaakum rasulun min anfusikum azibun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kunga Allah yace da manzo Allah suna raufur rahim me me me rangwame ne me tausayi ne ga mu'minai sallallahu alaihi wa sallam to ita bismillah malamai suna da maganganu huɗu akan ta magana ta farko sun hadu akan cewa bismillah aya ce a cikin suratu an-naml sun yarda cewa bismillahir rahmanir rahim wani bangare ne na aya a cikin suratun namli, inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa الله الرحمن الرحيم da Annabi Sulaiman ya rubuta wannan matar sarauniyar garin Saba wanda a yanzu ake cewa Sheba a ƙasar Yaman wacce mutane suke cewa sunanta Bilqis to wannan mata Annabi Sulaiman da ya rubuta mata wasiƙa a ciki yake innahu yace min Abdullahi Sulaimana ila Bilqis in hasu haka sunanta yace malikatu Saba bismillahir rahmanir la ta'lu alayya wa atuni muslimin to kun ga Allah ya ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir wannan ba sabani cewa aya ce a cikin suratul naml babu sabani kuma akan cewa kowace sura ta alqur'ani ana fara ta ne da bismillahir rahmanir rahim babu sabani kuma akan cewa banda banda suratul tauba kun ga maganganu uku hudu din malamai sun hadu akan su tauba ba a ba a ba a ba a yi mata bismillah saboda haka aka ga manzo Allah sallama ya karanta ta ba tare da bismillah ba to abinda suka yi sabani akai shine shin bismillah ita ce ayar farko a kowace sura wasu suka ce eh tun daga farkon Qur'ani har ƙarshe duk wata sura ayata ta farko ita ce bismillah dan haka suratul fatiha ta bakwai ne bismillahir rahmanir rahim ayata daya alhamdulillahi rabbil alamin ayata biyu arrahmanir arrahmanir rahim ayata uku maliki ko maliki yawmiddin ayata hudu ihdi maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayata biyar ihdinas siratal mustaqim ayata shida صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا في آية بقي to suratul baqara ma sai ka kara da bismillah dan haka ayoyin za su kawo suratul ali imran suratul tauba sai kawai bismillah ba ayar farko ba wannan shine magana ta farko magana ta biyu kuma suka ce a a aya ce a suratul fatiha amma daga nan tunda suratul fatiha ta fara da bismillah to a areta a dinga maimaita ta a kowace sura domin neman tabarruk ra'ayi na uku kuma suka ce a'a ai ba aya bace a kowace sura hatta suratul fatiha ma an zo da ita ne kawai dan a gaya maka cewa za a fara wata sabuwar sura to amma ra'ayin da yafi kusa da daidai wallahi a'lam shine cewa aya ce a suratul fatiha ragowar surorin kuma ana farawa da ita ne iktida'an wa ta'assiyan bi suratul fatiha domin koyi da suratul fatiha kace sa idan zaka fara karatu to sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka fara da bismillahir rahmanir rahim sai dai a sallah ya tabbata a hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yace cewa nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan sayyidina Abubakar da bayan sayyidina Umar ban taba jin wani daga cikin su ya bayyana bismillah a fili ba sun ce kenan ana yi ne amma a zuci da haka in zaka fara Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim kai a zuci kenan sai kuma ka dauka alhamdulillahi rabbil alamin amma a tafsiri a bude karatu a musabaka ne a a sharhi ne a tadabburi ne duk sura in zaka fara sai ka fara ta da bismillah wa basmala baina suratayn fasahatin <coughs> bismillahir rahmanir rahim <coughs> ma'anarta a dunkule ne fara karatu na kamar mu yanzu da yake tafsiri zamu ce mu ce fara tafsirin mu da sunan Allah ne ma'ana shi muke wa kuma shi muke saran ya karba kuma dan shi muke yi kuma shi za mu kalla mu abin da zai yarda da shi ko kuma muna farawa a sabani tsakanin kofiyun da basariyun wannan malamai ne suka san wannan ba ma bukatar shi anan to aya ta farko sai Allah subhanahu wataala ya ce alif lam mim to alifun harafi ne daga cikin harafai na babbaku a larabci wanda shine harafi na farko wanda da Hausa muke ce masa alu <coughs> da muna da shi har kala biyu a sura kuma muna da shi kala uku muna da alu baki muna da alu ja muna da alu tabari alu shine irin wannan da kuma wanda ake tsora masa hula ta alhamza yasa in ka zo zaka fara babbaku sai ka fara da alu an basi wauzal ba alu baki lan hakuri alu ja kuma shine jan da ake yi na madda ta dabi'a wadda take cikin irin su arrahman amma wanda ba a raba tsakanin harafan guda biyu sai dai kawai a za alu a sama alu ta bare kuma sune alif guda biyu su haɗu kamar tabbat yada abi lahadi, to sai a ce ta ba ta ya dal alu ta bare dan ha babba ba an gane ko to lamun kuma shi ma yana irin cikin harafan babbaku in ka dauki alu alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un Zayin, shinun sadun shinun sadun badun ba'un zadin ainun gainun fa'un ka qafun kafun lamun mimun nunun ha'un wawun ya'un to anan kun ga lamun ya fito a harafi na 26 ko kusa da haka shi kuma bahaushe yana da shi kala hudu akwai lanjaye akwai lan lan'ara akwai lantsage akwai lamalu akwai lallam idan yace lanjaye saboda da aka jalan ɗin sai aka janye shi aka dora wasu harafan a kansa lan ara kuma in bahaushe yace ara to duka abin da yake da jela irin tara dan haka akwai nu ara ni ara sun ara ya ara su hudu ne sai lan ara ta biyar hira din kuma ta shida lallan kuma idan nan jayibi ta hadu kamar a'udhu billahi alu an baki wauzal ba alu baki lallan hakuri lamalu kuma idan aka hada lan din da kuma ali da kuma alu in ya zama la kamar ta la uqsimu bi hadha al balad lan tsage kuma kamar irin ta cikin li'ilaki to sai kuma mimun ita kuma ita ce harafi na 27 kenan in wannan ya zama na 26 a cikin harafan babbaku balarabe yana ce mata mimun ko ma bahaushe kuma yana da irin ta har guda hudu akwai ni'ara akwai minjaye akwai ni'ara koma baya yana da su guda uku minjaye da ni'ara da ni'ara koma baya to alu jaye min jaye haka aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya tabbata a cikin tarin hadisai yana karantawa alif lamin tare da madda ma'ana baya cewa alif lamin a ba haka yake cewa ba ya mudduha maddan alif lamin. kuma ba zai ce wai alif lam mim ba a'a dole wannan lamun din in ya tashi sai ya shiye mata shadda ya shigar da ita cikin mimun din sai ce alif lam mim wannan malaman tajwidi kuma suka yadda gaba ɗaya akan cewa ana yin jan alif uku har ka shiga, za a ce alif lam yadda za ka iya kirga shida an gane to wannan malamai sun yi sabani akan me yake nufi da al lam ne saboda ba anan ka ai aka bude da ita ba an bude suratul baqara da ita an bude suratul ali imrana da ita ga wannan suratu a suratu luqman bayan ga wasu daga cikin surar Qur'an duka an bude su da alif lam mim da surar mai zuwa to shi kace kai ba ma su ba a Qur'an akwai wasu kuraman bakace da ake budewa da su wanda ba wasu yana ce musu kurman baki a balarabe yana ce musu al-huruful muqatta'a wanda bakace ne kawai aka hada su wanda kuma larabawa ba su da kalmomi irin wannan wanda da haka hada su gaba ɗaya sai aka ga akwai Mm, akwai nunun a cikin su akwai sadun a cikin su akwai ha'un a cikin su akwai kafun akwai ya'un akwai mimun akwai qafun akwai ta'un akwai alifun akwai ainun akwai lamun akwai ha'un akwai sinun akwai ra'un su su 20 da 18 kenan wanda kuma da aka hada su gaba ɗaya aka ce mu hade su a cikin jumla mu bada santan sai muka ga sun hada nassun hakimun qati'un lahu sirrun nassun kun ga akwai nunin da sadin ko nun wal qalam yawma yasrun sad wal qur'an bizikr nassun kenan a ta ya, ayn sad ko sad ta fito su ji alif lam mim sad su uku kenan nafsun hakimun akwai ha'ul hamim kafun akwai kafa ya ayin sad nafsun hakimun akwai ya'ul yasin ko yasin akwai mimun hamim alif lam alif lam mim alif lam sai kuma qafun akwai qafun qaf da kuma hamim ain sin qaf hadda zuwa karshe nafsun hakimin qati'un lahutur in ka fassara ya gani wani nafsi wanda aka kware wajen tsara shi wanda kuma magana ce yankakkiya akwai zunzurutun sirra a ciki to malamai sun yi maganganu hudu wanda ba sai mun tsawaita akai magana ta farko suka ce abinda Allah yake nufi da waɗannan harfan sai musu yake ya ku larabawa da kuke ganin Qur'ani kamar da ka aka yi shi da harfai muka yi shi na alifun lamun mimun na ainun sinun kafun kuma in kun isa ku yi irin kuma suka kasa ya haka sa duk sanda aka kawo irin wayannan kuramin bakin to magana Qur'ani ce take biyo baya wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu kuma suka ce a zaurance ne na rantsuwa kamar da Allah ya ce alif lam mim kamar ya ce wallahi magana ta uku kuma wasu suka ce a Allah ya hada sunan sa ne da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka alifun din tana nufin Allahu lamu din tana nufin al-latif mimun din tana nufin Muhammadu magana ta hudu kuma ita ce magana mafi inganci shine Allah ne kadai san me yake nufi da wannan harfa yasa an ka kowa cikin tafsirul jalalaini da rajul azhar da da yawa daga cikin tafsirai zaka ga abin da suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne kadai ya san me yake nufi da wannan dama kuma Allah ya ga mana a cikin ayoyin alqur'ani akwai ayoyin da akwai rudani da rikici wajen dole sai ka san ma'anarsu amma ba su da yawa amma mafi yawan ayoyin alqur'ani ayoyi ne bayyananne huwal ladzi anzala alayka huwal ladzi anzala alayka alkitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Allah ya ce akwai ummul kita akwai ayatul muhkamatun akwai ayoyin da suke bayanin su daki daki ne dalla dalla kowa zai iya ganewa hunna ummul kita su suka fi yawa ne asalin ma Qur'ani dan su aka saukar da Qur'ani wa ukhara wa ukhara wa ukhara mutashabihat wa ukhara mutashabihat akwai wa'ansu kuma suna da rikirkitarwa wannan yace ma'anar su kaza wannan yace ma'anar su kaza to su kawai Allah ya saukar da su ne dan mu imani da su ya jarraba mu ya ga za imani da su ya ka kenan in muka ce alif lam mim sai mu ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne ta ya san me yake nufi da alif lam mim na'am tilka tilka ayatul kitabil hakim Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wa'ancan ayoyin littafin al wanda yake littafi ne da Allah ya kware ya gwanance wajen saukar da shi da tsara shi to sai Allah ya huda huda wa rahmatan lil muhsinin a matsayin Allah ya saukar da su ne a matsayin shari'a da kuma rahama ga mutanen da suke da ihsani suke kyautatawa wajen aiki to Allah ce tilka ayatul kitabi alhakim alkitabul hakim shine alqur'ani abinda yasa kuma aka ce masa alkitab saboda asali Allah ya rubuce shi a cikin lauhil mahfuz lawul mahfuz kuma shine allan kudura na ubangiji wanda a ciki aka rubuta komai kafin a saukar da komai kamar yadda ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad da isnadi wanda yake karbatse malamai a wajen malaman hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta a duniya shine alqalami sai Allah ya ce da alƙalami rubuta dukkan abin da zai faru har a naka kasa sai ya rubuta har zaman nan namu ma Allah ya rubuta to a cikin abin da aka rubuta har da Qur'ani kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin suratul waqi'a cewa wannan alqur'ani illahu laqur'anun karim fi kitabin maknun لا يمسه إلا المطهرون الله يقول لله وأن القرآن wanda Allah ya tara shi a cikin littafi ya kasantar da shi ya kiyaye shi wanda wannan littafin ko wannan Allah ba masu zuwa kusa da shi in ba mala'iku masu tsarki ba da kiran sai zama alkitab anan ana son almaktub abinda Allah ya rubuta shi a cikin lauhil mahfuz to kuma haka Allah ya kira alqur'ani da suna alkitab a wurare daban-daban daban a cikin alqur'ani saboda ba lokaci daga cikin akwai ayat suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah da ya saukar da littafi alqur'ani kenan ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa ma koda ba alqur'anin ne gaba ɗaya ba ko wani juz'i ne nasa kai ko ayoyi ne ana iya kiransu da suna alkitab kamar da ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim a hadisin ummu na aisha Allah ya kare da a gare ta da take ba da labarin sharrin da aka yi mata tace wallahi ni azatuna ban zaci na kai matsayin da Allah zai saukar da alkitaba saboda ni ba gashi kuma ayoyi goma ne amma sai aka kira su da suna ne alkitab to alkitab din al-hakim wato wanda Allah subhanahu wataala ya ƙara shi daki daki ya tabbatar da hukuncin da ke cikin sa ya saukar da shi da hikima ba wani abu da ya kamata a kaddamar da shi sai da aka kaddamar da shi ba wani abu da ya kamata a bar shi yayin jinkiri sai da aka bar shi yayin jinkiri to tilka wa'ancan ayatul kitabil hakim ayoyin littafi mai hikima gwani wanda Allah ya kware wajen saukar da shi to Allah sai ce waɗancan in an ce waɗancan kalma ce wato ainihin a kalma ce da take nuna abin da yake nesa ko in aku sai yake fa ya za a ce waɗannan inda yawa ne in guda ɗaya ne a ce wannan ko inda yawa ne a ce waɗannan in na nesa nefa guda ɗaya a ce ne. wancan idan kuma da yawa ne a ce waɗancan to Allah ya ce waɗancan ayoyin me yasa Allah ya ce waɗancan saboda asali sanda aka saukar da wannan surar kafirai suna jin manzon Allah sallallahu alaihi su kuma ba su yarda da alqur'ani ba sun kai shi can nesa da su a zuciyarsu sai Allah subhanahu wata'ala ya mu'amalance su da irin yadda suka mu'amalanci alqur'ani sai ce tilka ayatul kitab wa'ancan ayoyin littafin alhakim wanda yake kwararre wanda aka kware aka gwanance wajen saukar da shi hudan wa rahmatan lil mu'minin lil muslimin shiriya ne da kuma rahama ko a halin kasancewarsa na shiriya da kuma rahama ga masu kyautatawa wannan a kira'ar jumhur kenan a kira'ar hamza kuma hudan wa rahmatul lil muslimin to saboda kurewar lokaci mun fara tarjuma goben Allah ya kai mu zamu zo bi tafsirin wannan ayoyin guda biyu da muka karanta mu karasa sai kuma mu ci gaba da abinda zamu karanta a gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh